Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazubu 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali muke farin cikin jan ragamar shirye-shirye na safiyar yau Talata 22 ga watan Maris shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Wasu 'yan bindiga sun kai hari wani hotel a birnin Bamako kasar Mali. Kotun kasa da kasa ta yankewa tsohon mataimakin shugaban kasar Congo jean pierre bemba hukunci bisa laifin wato aikata laifukan yaƙi sannan kuma shugaba barack obama na amurka ya yaba wa ci gaban da aka samu wajen daidaita dangantaka tsakanin amurka da kasar cuba kanin labaran kenan hukumomin lafiya a najeriya suna ƙara faɗakar da al'umma kan matakan kare kai daga cutar lasa da ta kasance gobe da nisa yayin da cutar kawo yanzu ta hallaka mutane goma sha biyu a jihar taraba in za su canya ko gurka ko dawa ko wani abincin gona kada su canya shi a inda beraye za su hau su yi fitsari a kai ba to sai kuma fashin baki kan taron tattalin arziki da ke kan kama a najeriya kamar yadda muka saba kowace ranar talata a shirin mu na asuba aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya inda yau ma ake ci gaba da fafatawa kuma da kan gutsurin tsoma da ake yi tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc a jihar yobe kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari assalamu alaikum a sauraro ga kuma labaran wasu 'yan bindiga guda hudu sun kai hari wani otal da kungiyar kasashen turai take amfani da shi a matsayin hedkwatar ta a bamako babban birnin kasar mali masu gadin hotel ɗin sun kashe ɗaya daga cikin maharan a lokacin da aka yi musayar harbe-harbe daga baya kungiyar kasashen turai ta gabatar da wata sanarwa a shafinta na twitter tana mai faɗin cewa babu ma'aikatanta da suka jikata a lokacin tarzomar kuma yanzu sojoji sun kilace wurin nan da nan babu ƙungiyar da ta bugi kirjin cewa ita ke da alhakin kai harin harin da aka kai watanni hudu bayan da ƙungiyar alka'ida a yankin da ake cewa akuim a takaice ta kai hari otal ɗin Radisson a birnin Bamako ta kashe mutane ashirin. a farkon wannan watan kungiyar ta akim ta auna wani garin gaba tekun kasar ivory coast ta kashe mutane goma sha tara kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa icc a takaice ta samu tsohon mataimakin shugaban ƙasar congo kuma shugaban 'yan tawaye jean pierre pemba da laifin aikata laifukan yaƙi da kuma musgunawa bani adama lokacin da suka gudanar da harkokinsu a jamhuriyar afirka ta tsakiya Mr. Bemba shi ne mutumin farko da kotun ICC ta yanke wa hukunci akan laifin fyaɗe a zaman laifin yaƙi da kuma laifin musgunawa bani Adama. Jiya Litinin kotun ta yanke wannan hukumci a shari'ar da aka fara yi tun watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma Mr. Bemba dai shi ne babban jami'in siyasa na farko da kotun ICC ta yanke wa hukunci. kuma ne mutumin farko da aka yanke hukuncin laifin fyaɗe a zaman laifin yaƙi da kuma laifin musgunawa bani adama. Jiya Litinin shugaba Barack Obama na Amurka ya ba wa ci gaban da aka samu wajen daidaita dangantaka tsakanin Amurka da Cuba yayin da kuma ya tabbatar cewa har yanzu bangarorin biyu suna ci gaba da samun sabanin ra'ayi sosai akan mulkin demokradiyya da kuma kare 'yancin bil'adama. Bayan da suka shawarwari tsakani da Allah a birnin Havana kasar Cuba akan hanyoyin inganta yunkurin daidaita dangantaka tsakanin kasashen biyu, Mr. Obama da shugabar cuba ɗin raul castro sun kira taron 'yan jarida na haɗin gwiwa shugaban na amurka ya ce a yayin da ya fito fili ya faɗa wa shugaba castro cewa amurka za ta ci gaba da yin magana a kan batun kare 'yancin bil'adama amurka ba za ta yanke shawara a kan makomar ƙasar cuba ba 'yan ƙasar cuba su ne da kansu za su yanke shawara a kan makomar su. a wani al'amari na ba sabon ba shugaba castro ya yadda 'yan jarida sun yi masa tambayoyi To amma da aka masa tambaya game da fursunonin siyasa, cikin fushi shugaba Castro ya ba da amsa ya kuma buƙaci cewa a nuna masa sunayen fursunonin siyasan ya dage a kan cewa Cuba ba ta tsare da wasu fursunonin siyasa. ya ce a ba shi sunayen fursunonin da ake zargin suna tsare nan take kuma idan hakan da gaske ne to za a sako su kafin dare jiya litinin ne kuma kamfanin western union da otal ɗin marriott suka bi sahun wasu kamfanonin amurka da suka buɗe ofisoshi ko kuma suka fara faɗaɗa ayyukansu zuwa ƙasar cuba bayan da gwamnatin obama ta ba da sanarwa a makon jiya cewa za ta sassauta takunkumi a kan harkokin cinikayya da ƙasar da ke bin aƙidar kwaminisanci kuma za ta bari amerikawa su rika kai ziyara ƙasar dubban ɗalibai a gabashin ƙasar afghanistan ba su da zarafin zuwa makarantu domin ƙungiyar isis ta rufe makarantun ma'aikatar harkokin ilimin ƙasa afghanistan ta kiyasta cewa kimanin yara 33,000 aka hana wa hanyar samun ilimi a makarantu 58 a gundumar akin da haskamima da kuma gundumar kot a lardin nagahar fiye da makarantu 46 a gunduma acin aka rufe su kuma yawancin ɗalibai sun fice daga yankin da iyalansu zuwa yankunan da suka yi kusa inda makarantu suke buɗe a 'yan watanni da suka shige an samu ƙarin tarzoman ƙungiyar isis a ƙasar afghanistan musamman ma a lardin na nangahar to labaran nan suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani mai magana da yawon rundunar sojan amurka ya faɗa a jiya litinin cewa a karon farko rundunar sojan amurka ta kafa sansanin mayakan Amurka zalla a cikin ƙasar Iraq tun lokacin da aka fara yaƙi da ƙungiyar ISIS. Kimamin sojojin kwandon bala mai tanni aka tura sansanin da ke wani gari a tsakiyar ƙasar Iraq domin su kare masu ba da shawara Amerikawa da kuma sojojin Iraki da tuni suke sansanin sojan Iraq da ke kusa da yankin. Kafa wannan sansani wani bangare ne na yunkurin da Amurka take yi na jagorancin sojojin ƙawance na taron dangi a kokarin da suke yi na baiwa sojojin Iraq horo a shirye-shiryen yaƙi sake ƙwato birnin Mosul. Mai magana da yawon rundunar sojojin ƙawance, Colonel Steve Warren ya faɗa wa 'yan jarida a birnin Bagadaza cewa wanne ne karon farko da Amurka ta kafa sansanin wa mayakan Amurka zalla ya kuma ce Amurka ta ɗauki wannan mataki ne bisa gayyatar gwamnatin Iraq. labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa an sake samun ɓullar cutar zazzabin lasa da ya janyo asarar rayuka. Wakilin Ibrahim Abdulaziz na da ci gaban rahoton. idan ma dai ba mance ba a farkon watan janairun wannan shekara ne cibiyar jinya ta fmc jalingo ta sanar da mutuwar da aka samu a karon farko a sakamakon cutar ta zazzabin lasa inda ta ce mutane uku ne suka rasa rayukansu a sakamakon wannan kwayar cuta haka nan bayan wani dan lokaci sai kuma adadin waɗanda cutar ta kashe suka karu zuwa mutum bakwai yayin da yanzu kuma aka sake samun karin adadin mutane biyar kuma da wannan alƙaluma yanzu adadin waɗanda cutar ta kashe a jihar Taraba sun karu zuwa mutum goma sha biyu da yake tabbatar da sabbin alƙaluman shugaban sashin jinya na asibitin Dr. Atta Iliya ya ce yanzu ma akwai mutum arba'in da hudu da ake zaton suna dauke da wannan kwayar cutar to sai dai kuma Dr. Atta ya ce ma akwai wasu mutum bakwai da suka tsere waɗanda kuma ake ma zargin suna dauke da kwayar cutar. The 44 suspected cases we've had uh, 12 a cewarsa yanzu haka adadin wadanda cutar ta kashe na ruwa kuma muna namu kokari yanzu ma dai akwai kusan mutum 44 da ake bincike baya kuma ga wasu mutane bakwai da suka gudu kuma muna kokarin ganin an komo da su a cewar shugaban sashen jinyar da ke ganin haske dr wiza inusa da ke zama shugaban cibiyar kiwon lafiyar ta fmc jalingo ya ce yanzu haka ma sun dukufa ne wajen jinyar wadanda suka kamu da zazzabin lasar to amma da farko ya ma bayyana yadda ake kamuwa da wannan muguwar cuta ta zazzabin lasa to shi wannan cutan wato akwai su irin beraye da ke a haɗe da ya sukan kamu da wannan kwayoyin cutan to beraye nan kuma in suka shigo ko gidajen mutane ko sun hau kwanuka wanda ake sa abinci a ciki ko kuma inda aka ajiye abinci a cikin gida berayen nan suka hau suka fi tsari a kai to idan mutum ya ci wannan abincin ko kuma ya sa hannu a inda berayen nan ya yi sun yi fitsari to mutum yana iya kamuwa da wannan cutan ko kuma idan mutum ya haɗu da wanda yake da cutan dama ko yana gida ne ko yana asibiti ka zo kusa da shi to wannan ma mutum yana iya kamuwa da cutar kuma kamar mutanenmu wanda suke kauyuka in za su canya ko gurka ko dawa ko wani abincin gona kada su canya shi a inda beraye za su hau su yi fitsari a kai ba to wa'annan matakan in mutum ya ɗauka zai rage risk na kamuwa da wannan. To ko da matakai ne gwamnatin jihar ke ɗauka a yanzu? Dr. Innocent Vaki shine ma kwamishinan kiwon lafiya na jihar Taraban. Gwamnatin jiya kuma ta hanzarta ta ba da magani don a kula da mutane da suka kamu da wannan cuta. Sannan kuma ta sake ba da kuɗi a je cikin community samu kan kauyukan mu a fahimtar da kan mutane. Wannan cuta yadda ake kama shi matakin da ka dauka. don kaka kamu da shi wannan ana kan yi kuma za ci gaba da yi fata ma dai shine jama'a za su ke kulawa domin kaucewa kamuwa da zazzabin cutar ta lasa da ke yaduwa a cikin al'umma a yanzu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya likitoci haka yake jiya gwamnatin tarayyar najeriya ta fara wani taron harkokin kuɗi na wuni biyu da ake kyautata zaton zai kafa foundation matakan cimma burin gwamnati na inganta rayuwa al'umma to ta haka na tuntuɓi wani ƙwararre a fannin harkokin kasuwanci da zuba jari professor charles jaban mambula wani ɗan najeriya mazaunin nan amurka ko yana gani wannan karan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu sai ya bayyana cewa eh to ya kamata dama idan aka yi abu da gaske ba yadda ba zai kawo amfani ba idan aka sa da ƙarfi kuma aka sa kwazo kuma da yardan Allah komai ya kamata ya tafi daidai don wannan gwamnatin da muka gani gwamnati ne na ɗa'a so abu ne wanda na godiya ga Allah akan cewa wannan shugabancin ma ya isa ya sa komai ya tafi daidai kamar yadda muke gani. Wato idan ka dubi fannonin da gwamnati ta sa gaba da za a mai da hankali a kai musamman a wannan taron. To akwai waɗanda suke ganin cewa da ya kamata banda gwamnoni ko kuma masu ruwa da tsaki a wannan fannin waɗanda za su aiwatar da a shawarwarin da za a ɗauka ya kamata da an gayyaci ƙwararru waɗanda za su ne za su tantance menene aka yi da ya yi nasara ko kuma bai yi nasara ba menene ya kamata a yi domin samun cin gaba wato shata jadawalin da za a iya amfani da shi wajen ganin an cima wannan buda. Eh ya kamata dama wannan a fara shi daga can ƙasa a hau kafin a hau sama. A fara tambaya mutane domin su ne dama ai kamata a fara ji daga wurin su tukuna. Sai a samo shawara daga ƙwararru wanda suka kwarance a cikin wannan aikin. Ko ta aikin noma, ko ta aikin kiri, ko ta aikin eh, masana'antu daban-daban. Wanda dai za su iya su ba da shawara yadda ya kamata a kawo ma mutane daga daga wasu kasashe wanda aka ga cewa lalle sun yi cin gaba a cikin irin wa'annan hanyoyi yaya zamu me zamu koya daga wurinsu mu kuma mu kawo mu taimaka wa mutanen namu so wannan ba abu ne wanda ya kamata a duba ta wajen hanya guda ba ya kamata a dubo hanyoyi daban-daban daban a zo a zauna a auna a duba a ce to ga abun da aka faɗa menene muka gani zai yi mana aiki wanda kuma ya kamata mu dan gyara shi domin ya yi amfani da hanyar namu to wanne ya kamata mu gyara da haka za a yi a samu a tattaro shawarwari daga wurare daga arewa yamma kudu da gabas a gyara a zauna a duba haka nake ganin zai fi taimako. Jabani Mambula. To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin ci gaban wannan hirar da kuma shawarin masu kula da lamura kan yadda haƙa za ta cimma ruwa. Muna kuma da rahoto kan yadda masu kula da lamura ke kallon hukuncin da kotun hukumta manyan laifuka ta duniya wato ICC ta yanke da ta sami tsohon shugaban ƙasar Congo da laifin aikata laifin yaƙi. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Cikin harkar jam'iyyarmu ba. Ciyaman na jam'iyya ya ce gwamna ya ce a kore su kuma ko yanzu gwamna ya ce a kori mutum za su kore shi. A ina aka yi wannan maganar? A ina aka yi wannan maganar? Idan ciyaman ne ya ce a je a kore su za a ce su zo su kare kansu. jama'a muna fata mun sami kulami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya wato akwai wata kalma da akan yi amfani da ita wai ita antipati ko kuma yin abubuwan da ke takura wa jam'iyya wanda kakan ji kalmomi ne da ake yawan amfani da su idan rikicin cikin gida barke a cikin wata jam'iyya kamar abin da ya faru a jihar yobe sunana dai adam da dogo kuma ni ne kakakin majalisa na jihar Yobe. Duk mutumin daga same da yayi antifati ka san tun amana ne na jam'iyya. Saboda haka muna kira da wanda ba su yi antifati da wanda ba su yi antifati ba ya kamata a haɗa kai kuma a gaba har a sake irin wannan abuwa jihar mata jihar Yobe. Saboda haka muna kira dukkanin mutanen da suka yi wurin kansa a wannan antifati su kwantar da hankalin su da girma gwamna zai duba wa duk mutumin da ka same shi ba da dafi insha Allah za su yi cikin jam'iyya kamar yadda ya fara da farko. Ana nan kafa kutoci suna bincike kuma insha Allah za su gama binciken su ba tare da daɗewa ba. Sunana Alhaji Alhaji Muhammad. abubuwa da yake faruwa na APC nan ya kai lahaula wala kota a nan Yobe State. Abin da aka yi rigi yadda aka zo aka yi karfa karfa aka sa alkali aka sa mai nasara mutane ba su so. A bar mutane a yi zaɓe in sun zo sun ci fadallah alhamdu. ga duk waɗannan ne akwai abubuwa na rashin adalci. Executive na fatuskun ka ce ka kore mu lokaci guda me muka maka. to wannan lamari na cikin gida na jihar yobe da daɗin abu ne kuma bisa ga dukkan alamu ba inda yake da kamari kamar tsakanin gwamnan jihar ta yobe ibrahim gaidan da kuma mutane yankin zombi yankin tsohon gwamna mamma ali tsohon mai gidan shi gwamnan mai ci yanzu domin ya masa mataimaki lokacin da shi mamma ali yana raye yana gwamna to a shirin da ya gabata mun yi kokarin mu gano sassalar wannan rashin fahimtar da ke tsakanin zombi da shi gwamna na yanzu amma ko bayan korar da aka yi wasu jami'ai su goma sha ɗaya na yankin na zombi din kenan sai abin ya sake danye cewa ya koma kasa kuma duk da cewa hedikwatar jam'iyyar apc ta kasa ta yi watsi da wannan kora din har yanzu akwai alamar ba a kai ga warware ta zoma ba musamman ma ana cikin duhu akan waye ya bada umarni a kori mutanen nan domin wasu suna cewa gwamna ne wasu ka ce a'a ai shugaban jam'iyyar ne na jiha shi yasa ci gaban wannan mahala da muke ji tsakanin abubakar salihu bakabe sakataren apc na jihar ta yobe da kuma adamu yaro fortescue ɗaya daga cikin mutanen da aka ce an kora muka tambayi shi sakataren ya gaya mana shin waye ya bada umarnin a kore wa'annan jami'an sha ɗaya na yankin zombi ina so kafin in fara baka wannan ansar kare aliyu a nan yanzu yake faɗa yake cewa duk wanda yake apc albarkacinsu yake ci kaga wannan ya nuna cewa ya yi kwamfani ya tabbatar da cewa sun yi antifati. Ah, don ya ce albarkacinsu suke ce me antifati a cikin wannan magana. albarkacinsa? ba albarkacin 'ya'yan jam'iyya mutane suke ci ba? ya ce shi albarkacinsu su suwa su 'ya'yan jam'iyya mana ina zata abin da yake ah, nufi kenan ba abin da ah, yake nufi muke na adamu ya san abin da yake nufi dan gwamna ya tashi zabe 'yan jam'iyya suka zabe shi saboda haka an ah. jam'iyya ne ƴaƴan jam'iyya ne suka zaɓe shi a matsayin gwamna saboda haka ah, ƴaƴan jam'iyya kun ba za su zo ka kauce zaɓi mutum kuma mutum ya ce ya dawo da iko kan shi ne kore su ba jam'iyya ne ke amma mukami kowanne ya rike ya ba gida wanda rai sai ke amma maganar jam'iyya babu mutumin da ya isa ya kore ma jam'iyya ko ya ce ya cire mu daga zaben da al'ummar mu jama'a mu suka zaɓe mu ka ce ka cire mu baka bi doka ba mu zuba maka ido ba za mu bar ku ba muna kan bin ka'idodi na kundin tsarin mulkin jami'a za mu cin muku kuma to je ka alhaji abaka ana jinka yawwa magana da nake son yi a daman shi hukunci yana tashi a na tambayi ka nace shi chairman magana da adamu yake da cewa chairman ne yace aje a kore su yayi wannan jama'a yayi wannan magana tun da kai ne sakatare zaka sani idan idan chairman ne yace aje a kore su za a ce su zo su kare kansu shi report din ma da committee din suka yi ni ni suka kawo report din chairman kuma masu shaurari ina so su gane an kore mu bayan wata biyu me kake magana ne na ce maka ya za ka kai mutum gidan fursuna sannan kuma ka zo ka ce za ka yi mar shari'a bayan yana gidan fursuna to yanzu kai kake kafin na sanda muka rubuta muku wasiƙa muka ce koren da kuka yi mana ba daidai ba ne ba ku bi doka ba mu ne halatta shugabannin jami'a kuka tura muku ba ku yi responding ba bayan kun kore mu wajen wata biyu kuka kafa kwamiti haka dokan jami'a ka je ka nemi constitution na jami'a zai gaya maka in mutum ya yi laifi ga abin da ya kamata ya ga abin da za a yi disciplinary committee za a yi fiya hearing za a ba su dama a naɗa kwamiti kafin nan a tantance kace ana daga potiskum a rubuto na tambayi ciyaman kwamiti da aka ce su waye suka rubuta babu babu sannan shi ciyaman na fati na ga maka ya confessing a gaba na a Abuja min fita ta kotu wani ce din me yasa kuka kuka cire shugabannin jami'a ce gwamna ne sa saji kaga kenan ba ana aiki da kundin tsarin mulkin jami'a ba bane gwamna zai ce a cirewa ne gwamna zai ce a cirewa ne to maganan jam'iyya muke yi. To Alhaji Adam ba shi dama ya ansa maka wannan tambaya tuna kai wannan zargi mana. Alhaji Abubakar ba mu ba mu bayanin kan na cewa ba gwamna ne yace ku je kori mutanen nan ba. Kuma kafin ma ka fara ina zuwa kafin ka fara Alhaji Abubakar na ji cewa ba wai ma su kaɗai ba hatta shi kanshi mataimakin gwamnan injiniya Abubakar Dalami Ali kanan shi tsohon gwamna din shi ma an ce ana na ana ta makarkashe yadda za a ga bayan sai na gaskiyan wannan maganan ne. Wannan duk ƙarya ne. Wannan shine difiti gwamnan mu har gobe har zuwa 2019 lokacin da lokacin su zai gama amma magana da yake yi shi da mu eh na cewa gwamnati a je a kore su yana jawo nan ne ya jawo nan don ya hada a'a to amma eh, shi ya nace akan cewa gwamna ya yi wannan magana ku ba ku kuna musun cewa gwamna ya ce a je a kore su din to wai ya ake koran mutum a jam'iyya ba sai an baka takarda ba ne. Alhaji Abubakar gwamnonin Najeriya sun saba in suna son abu a yi shi suna cewa a je a yi shi amma ba za ka ga su su sun ji sun ce sai su tura 'yan jam'iyya sai abin da nake tambaka ina so ka tabbatar wa mutane cewa gwamna ya wannan magana ko bai wannan magana ba ya ba wannan umarni gwamna duk wannan maganar da shi yake yi aca ya ji ƙarya ne wannan maganar tsagwaranta Ah, gwamna bai taba sa mana baki gwamna bai taba sa mana tsaya mana tsaya mana gwamna bai taba ana barka ka gama gwamna bai taba sa mana baki a cikin harkar jam'iyyar mu ba ciyaman na jam'iyya ya ce gwamna ya ce a kore su kuma ko yanzu gwamna ya ce a kori mutum za su kore shi a ina aka yi wannan magana a ina aka yi wannan magana wannan kawai kana so ne kawai kai ka ka faɗa gwamna ya tashi takarar gwamna yan jam'iyya sun zabe shi kuma ba shi da hurumi ya ce ya kore ka ta jam'iyya sai abin da kundin tsarin mulkin jam'iyya ta yi saboda haka har yanzu ina da tabbatar maka magana da kundin tsarin mulkin da ya kore ka yadda kuka yi eh, yadda kuka yi kora na rashin ilimi da rashin bin ka'idan jam'iyya mun kalubalance ku akan wannan ba gaskiya ba ne ba kuma ba za mu yadda kuma da wannan karan da ake pdp haka ta yi ta lalata jam'iyyar pdp ta karya mutane ta rushe ta rushe jam'iyyar ta wannan hanyar da kuka dauka irin na tsohon jam'iyyar ku ne ba za mu yadda da shi ba yana ta ce a kora ni ban san inda ya samu wannan maganar ba ai to ai abin da yace yace ya gani a jarida an ce expel ko ko ba haka ba akwai takarda da aka baki akwai takarda da aka baki wani ni na sa mata hannu Me eh, to a yawa tunda kai ka samu tanu kai ka san abin da ka rubuta me ka rubuta ne Alhaji Abubakar. Na rubuta na ce an kwamitin zartarwa ta jam'iyya ta dakatar da shi na wata kaza. Daga to wata nawa ne daga yanzu har zuwa yaushe? Daga daga ran 22 ga wata ranar da ah, kwamitin zartarwa ta zauna. Na wannan wata na wannan wata kenan na Janairu ko na Disamba? Na Disamba. Na shekarar da ta wuce kenan. Na shekarar da ta shi. Har zuwa yaushe? Ranar an dakatar da shi. ai takarda ce take sa mutum takarda ce take fita shi ne ce har zuwa yau har zuwa yaushe takarda din yanzu haka na je bakin kasuwa kawai na rubuta na tura na ce maka na ce maka an kore ka shikenan sai takarda ya aiki jam'iyyar tana da constitution tana da ka'idodi wannan takardar da ka rubuta wallahi bata gaza takardar kosai ba o oh, ka samu takardar ka samu takardar ka zo kana ta an kore ka kaga aliyu kaga duk ya burkita abu ya fi da ya fi nan ya fi ya kasa wajen zama ya kun fita gidan rediyo kun ce kun dakatar da mu kun rubuta takarda kun ce kun yi suspension din mota takwas. kun rubuta a jarida kun ce kun yi suspension din mu ku dai kuke rawan ku kuke dakan ku abin da nake tabbatar maka a matsayin ka na san ka koma ka nemi ilimi akan harkar da APC nan jami'a ce eh? wanda aka kafa ta ba a bakin kasuwa ba tana da constitution kuma jam'iyya ce mai maganar. ba za ta yadda da irin wannan manufofi na ka'idodin da aka baka amana PDP na masu mulkin mulukiya ba ba za mu yadda da wannan ba muna APC amana da aka baka kuma da kuka ce kun yi mana ba ku bi doka ba ba mu koru ba muna ce muna shugabannin jam'iyya kun ce kun dakatar da mu ba mu dakatar ba kuma shugabannin jam'iyya tu jama'a mu ne suka zabe mu ya za ka yi kana local government ɗinka kana sakataren jam'iyya ka je ka nemi kundin tsarin mulkin jam'iyya yadda ya shimfiɗa ka zo jama'a na su zaɓe ni ni ma jama'a na wakila sun zaɓe ni wakila kai ma ɗora ka haka kawai. yanzu alhaji abubakar idan kuka ce idan kuka ce kun dakatar da su ina zuwa alhaji abubakar idan kuka ce kun dakatar da su har na yin harshen da mu kana son apc kana so kuma ka yi wa wani banga in eh, apc eh, kake yi eh. san apc kake kai a matsayinka na sakatare jam'iyya kake jaddadawa wannan hanyoyin da kuka bi gurbatacciyar hanya da ba ita kuka bi ba ba aikin fatiskun loka government ba a gidanka na yi aikin wayansu loka government ma da bakin ka kace irin ka muke so a jam'iyya Allah ya maka albarka yau kuma saboda kana neman kwan gida kana neman mukami ka ki Allah kuna amfani da wani a shekarun kan nan a shekarun kan nan ka ki Allah ka ki Allah ka kana goyon bayan wani wallahi mu ka APC muke yi. ka'ida jam'iyya wani kuma kake so wannan dai ta jam'iyyar mu mun bi. cikin dai wata jam'iyyar kuma wacce kake son sanawa Kana magana ba ka jam'iyyar da kake son sanawa kana magana Ba kai PDP ba ba kai Albishir ba. Albishir bai tai PDP da kuma. Adamu Tiyare an karɓe shi ba official a matsayin ka na samun ba ka yake ba. Kaje ka tambaya. Ai jam'iyyar ma da kuka zo aka kawo a shugabanni ai da nufi aka kawo ai mun sani. Da nufi aka kawo ku Allah bai ba ku sa'a ba mun sani. kuma yanzu hanyar da kuka ɗauka din ba za ku yi nasara ba Alhaji Abubakar yanzu yanzu idan kuka ce kun dakatar da idan kuka ce kun dakatar da mutane a yankuna guda hudu manya-manya na cikin jihar Yobe na farko wa zai muku wa zai rike muku jam'iyyar nan a lokacin da suke dakace din na ɗaya ke na biyu ba kwa jin tsoron ehm, cewa kun ci bashi lokacin zaɓe in ya zo kila za ku biya bashin da ba kwa son ku biya. to a gaishe ku da aiki to bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mako gobe sai mu dawo mu ci gaba mu ji wai me ya hana gwamnan jihar Yobe da jam'iyyar APC su taya minista Khadija Abba Ibrahim muna samun mukamin minista da aka bata ne kuma za mu baiwa jam'iyyar damar ta kare gwamna daga masu zargin sa na cewa bai cika zaman damaturu maturu ba wai kullum ya fi zama a Abuja ko Kano to yanzu dai muna godiya ga su bakin namu kamar kullum wato abubakar salihu bakabe da adamu yaro potoscom da ko musamman shi wakilin namu dan yobe hassan maina kane da ya taimaka mana aka shirya shirin nan a madadin su duka aliyu mustapha ne a washington dc to a gaida na sokoto da tawagarsa kafin mu karkare ga takaitattun labarai wasu 'yan bindiga guda hudu sun kai hari wani hotel da kungiyar kasashen turai take amfani da shi a matsayin hedkwatar ta a Bamako babban birnin kasar Mali. Masu gadin otal ɗin sun kashe ɗaya daga cikin maharan a musayar harbe-harben da aka yi. Kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a takaice ta yankewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Congo kuma shugaban 'yan tawaye Jean Pierre Bemba hukunci a saboda ta same shi da laifin aikata laifuffukan yaƙi da kuma musgunawa bani Adamu. Mr. Bemba shi ne mutumin farko da kotun ICC ta yankewa hukunci a kan laifin fyaɗe a zaman laifin yaƙi da kuma laifin musgunawa bani Adamu. Jiya Litinin shugaba Barack Obama na Amurka ya yaba wa ci gaban da aka samu wajen daidaita dangantaka tsakanin Amurka da Cuba a yayin da ya kuma tabbatar cewa har yanzu ɓangarorin biyu suna ci gaba da samun saɓanin ra'ayi sosai akan mulkin demokradiyya da kuma kare 'yancin adama. Dubban ɗalibai a gabashin ƙasar Afghanistan kuma ba su da zarafin zuwa makarantu domin ƙungiyar ISIS ta rufe makarantar nasu. Ma'aikatar ilimin ƙasar Afghanistan ɗin ta ƙiyasta cewa kimamin yara dubu talatin da uku ne aka hana wa zuwa wato aka hana wa hanyar samun ilimi a makarantu hamsin da takwas a gundumar Achin da Haskamema da kuma gunduma Port a London nan gaha. To madalla masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga wakiliyarmu a damagaran jamhuriyar Nijar Tamar Abari domin rasuwar yayata Ami Abdullahi shugabar kungiyar na kasassu mai suna a tsaye muke ta da magaran. Allah ji kan rai mu kuma ya kyautata namu karshen. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jimai ali da ta taya na gabatar da shirin da malam cd da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau malam zubair alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.